عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا wannan abin shan da aka tanadarwa masu da'a ga Allah yana kwaranyowa daga wani idon ruwa marar wahalar ɗiba kuma mai yawa baya kafewa bayan Allah suna ƙoshi da shi suna jan shi suna gudanar da shi zuwa inda suka ga dama